Yadda za ka sami kyautar MB 100 a kowace rana a layin MTN. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine ka na farko muna roƙon ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin bidiyon ma da yaushe da mu dora. Idan kuma ka riga da ka jima muna roƙon ka mana like akan wannan bidiyo sannan kai share din sa zuwa ga abokananka domin su amfana. kamar yadda kuka ji na faɗa a farko a cikin wannan bidiyo zan nuna muku wata hanyar da za ku na browsing na MB 100 a kowace rana amma iya Najeriya ne wannan application da zan wato iya Najeriya ne wannan application da zan nuna muku yake aiki banda wasu sauran ƙasashen saboda haka ga waɗanda suke Najeriya su ne kaɗai su amfani da wannan application sannan kuma wannan application a yanzu zuwa yanzu yana aiki to ba mamaki zuwa wani lokacin idan ya ɗau lokaci idan ka jima da idan na jima da ɗora bidiyon to ta iya kai a lokacin ba zai aiki ba amma yanzu yana aiki ganin kan ne shiru ban dora ba ne kuma yana da kyau a ce an sanar din kasancewar yanzu ana fama da matsalan data na san insha Allah yan bi ɗari a kowace rana za ta ɗan ishe mutum yana ɗan abin da ba a rasa ba to da farko dai zan ajiye link ɗin wannan application a description ta kuma comment na farko wasu idan an ce description suna kasa ganewa ina ne description to idan na ce description idan ka buɗe bidiyon kamar haka misali to wannan akibiyar ta nan nan za ka taɓa ko ka taɓa kan rubutu da ka taba to za ka ga link anan zan ce ga link na application sai ku ɗauko shi to anan shine link ɗin kenan to sai ku danna kansa kamar haka bayan kun danna link ɗin to zai buɗe ku tabbatar kun sami layin ku wanda babu data a ciki domin idan da data ba ku tabbatar abin yana yi ba to link zai kawo ku nan wannan shafi na ne wanda na yi linkin na sa application din anan sai kun shigo ta nan za ku samu dama sauki application din so wannan link da sa a description sai ku danna kansa idan kun danna zai kawo ku nan nan ga bayanin nan cikin rubutu in ta rubutu ne za ku iya za ku iya zuwa ku gani ku karanta sannan kuma a yi cikin bidiyo kamar yadda kuka gani to in kun shigo idan kun danna link zai kawo ku nan sai ku yi ƙasa ku zo nan inda aka rubuta download 24 kilan sai ku danna kansa da kun danna kansa kamar haka zai redirect ku zai kai ku play store domin a ɗauko application da fara dole sai ka samu datar da ka ɗauko application din sai da application yana da ɗan nauyi ya kai mega kamar 50 wato 50 MB kenan so sai ka ɗauko shi bayan ka ɗauko shi sai ka yi download sa ka yi install din sai ka buɗe shi ni already na riga da na yi download sa shi yasa kawai ya nuna min open da haka sai mu danna open to kai ma za ka buɗe hi cikinsa kamar haka kenan so idan ya buɗe zai nuna ma kamar haka layin ka ya kasance da network mai ƙarfi kamar 3G ko, ko 4G yawa to ga zaɓi nan guda hudu wani akwai na farko MTN Nigeria 100 MB daily one so sai ka zaɓi yawa to a ɗan yaƙuri kira ya shigo so bayan ka buɗe application ɗin kamar haka sai ka danna nan wurin inda aka rubuta na farkon nan zaka yi tuka kansa zaka yi zaben wannan na farkon zaka yi zaben na biyun nan na uku nan na hudu nan kowanne a cikin su zaka iya zaba amma ka zaɓi na farkon bayan ka zaba layin naka dama ya kasance babu data akai so sai ka danna nan ga inda aka rubuta connect sai ka danna connect dan connect to za ta kama wannan tallan wato tallare saboda application a free muke downloading muke amfani da shi za ta kama tallai ta yi sakan 30 za ka bata ta yi sakan 30 sai ka danna close din nan wato to gashi nan zai nuna ma disconnect nan kuma ta rubuta ma connected to yayi connecting kenan application saboda haka sai ka je ka fara browser ko da ka janyo saman nan za ga an rubuta MTN ng 100 mb daily one gashi nan connected ya wato yayi connecting kuma idan ka duba daga sama za ka ga wani alamun a nan wajen nan ga wani hoton key ya fito to alamun ya, sai saiti kenan da haka ba ka da MB dama sai ka yi minimize sai ka fito kada ka katsar da applicant sai ka je duk browser da kake so ka yi amma ku sani iya 100 MB ne da haka iya 100 MB nan iya ita kawai za ka ci kenan ya ƙare sai dai kuma wani washe garin wani wani rana sai ka zo ka sake gwada saboda haka wannan ita ce hanyar da za ka samu wannan MB kamar MB 100 a kowace rana alamin MTN kuma iya Najeriya ne to ƙarshen wannan bidiyo kenan da fatan kun ji daɗinsa. Na gode, Allah ya sa dace.